nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ma yake gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA afirka birnin ya Yamai kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsin. alhamdulillah muna godiya ga shi shugaban kasa kwarai da gaske ga wanga idan habbasawa da na koran wayannan yan ta'adda a inda suke shugaban kungiyar kabilar kambari farfesa muhammad yakubu auna kan nasarar da hukumomin najeriya suke kirarin sun samu kan kungiyar yan boko haram salihu garba na tafi da shirin da rashin tayi sannan mu kawo muku sharhi da wasu jaridun najeriya suka yi a ƙarshen mako mu da filin ra'ayi daga bakin mun shi yanzu a gyara zama ga labaran duniya thank you Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Sa'a guda kafin a shiga sabuwar shekara ƙasar Turkiyya ta fara kirga gawakin mutane da aka kashe a wata mashaya a gaba tekun birnin Istanbul. Mutane 39 da aka kashe da kuma da dama da suka ji rauni sun fito ne domin murna shiga shekara ta 2017. To amma wani ɗan bindiga ya sa murna ta koma ciki lokacin da ya buɗe wuta ya karkashe mutanen. Hare-haren ta'addanci ya fara zama ruwan dare a ƙasar Turkiyya domin a watan jiya ma tagwayen harin bom da aka kai ya kashe mutane 44 da raunana mutane 164 a filin wasan ƙwallon kafa a birnin na Istanbul. Kwanaki goma sha ɗaya da suka shige wani ɗan sanda ya bindige jakadan ƙasar Rasha a birnin Ankara. Yana mai faɗin cewa ramuwar gayya ce ga hare-haren da Rasha ke kaiwa akan 'yan tawaye da kuma farar hula a birnin aleppo na ƙasar syria a can ƙasar syria kuma masu lura da harkokin ƙasar sun ce ɗaruruwan farar hula ne suke arcewa daga ƙauyukan da suke kusa da babban birnin ƙasar a jiya lahadi yayin da ake cigaba da fafatawa kwanaki uku a jere kenan tsakanin sojojin gwamnati da mayakan ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama da suka haɗe da suka hada da waɗanda suke da alaƙa da 'yan jihadin ƙungiyar al qaeda da ba su cikin ayyana shirin tsagaita bude wuta a makon jiya ficewar ɗaruruwan mutane da kwazazzabin barada da shi ma kamfanin dillancin labaran ƙasar ya bada labarinsa ya shafi kimanin mutane 1,500 waɗanda suke neman mafaka daga hare-haren jiragen saman yaƙi da makamayin igwa daga rundunar sojan siriya da ta ƙawatta rasha ana fafata duk da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ƙasashen rasha da siriya da kuma turkiyya suka shiga tsakani aka kulla da ƙaddamar da ita ranar juma'a an ba da rahoton cewa ana mutunta ƙa'idojin yarjejeniyar tsagaita buɗe wutan a wasu wurare ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi majalisar tsaron isra'ila ta yanke shawarar cewa ba za ta mai da gawakin 'yan hamas da sojojin isra'ila suka kashe ga iyalansa ba amma ita isra'ilan za ta binne gawawwakin majalisar ministocin ta yanke wannan shawara bayan da kungiyar hamas ta gabatar da wani faifan bidiyo da ke wa sojan isra'ila oron shawul wanda aka kashe a gaza a shekara ta 2014 ba a kungiyar hamas ta rike gawar shawul da wani soja mai suna hodar golden hamas ba ta wa iyalin sojojin gawawakinsa ba Faifan bidiyon ya nuna ba'ar murnar ranar da aka haifi shawul haɗe da kek da kuma hoton Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da aka yi wa shigar mai ban dariya da ake cewa clown da Turanci. Ya zuwa yanzu dai kungiyar Hamas ɗin bata mai da martani game da wannan shawara da Isra'ila ta yanke ba. jami'an amurka sun ce ba su da bayanin cewa an yi satar shiga kamfanin ba da wutar lantarki a jihar vermont da ke arewa maso gabashin amurka a yayin da suke ci gaba da bincike a wata binciken wata na'urar satar bayanai da aka samu cikin injin mai kwakwalwa irin wadda ake riƙewa ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ta faɗa a ranar asabar da dare cewa an haɗa injin mai kwakwalwan ɗin da wayar wutar lantarkin kamfanin burlington nan da nan ma'aikatar tsaron cikin gidan ta ɗauki matakin raba injin ɗin da wayar wutar lantarkin gano wannan abu sa amurka ta nuna damuwa akan yadda za a iya satar shiga wani kamfani da masana'antar ƙasar matsalar da aka samu a jihar vermont ta sa jihohin amurka da dama suka fara binciken ko ana satar shiga kamfanoninsu ko masana'antunsu to amma shugaban amurka mai jiran gado donald trump yana ci gaba da nuna tababar ikirarin da hukumar laƙin asirin amurka ta yi cewa ƙasar rashi ta shishige a zaɓen shugaban amurka ta hanyar satar shiga injin mai ƙwaƙwalwa labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla, kungiyar 'yan kabilar Kamba a jihar Niger ta gudanar da taronta na shekara-shekara a garin Agora da ke jihar Niger inda aka tattauna muhimman batutuwa da suka hada da haɗin kan kasa da kuma nasara da gwamnati take samu. Ga Mustapha Batsari da ci gaban rahoto. Farfesa Muhammad Yakubu Auna shine shugaban kungiyar ta kambari a nigeria. Alhamdulillah muna godiya ga shi shugaban kasa kwarai da gaske ga wanga idan habbasawa da na koran waɗannan 'yan ta'adda a inda suke gaskiya kokari ne kwarai da gaske mun ji daɗi shi ma dai tsohon gwamnan jihar kano wanda jigo ne a cikin kungiyar ta kabilar kambari kanal aminu isa kwantagora ya ce duk da nasarar da aka samu a yaƙi da kungiyar ta boko haram akwai abin da ya rage eh, an ci nasara da yaƙin boko haram a tiyata na yaƙi yanzu ya rage a nemi shugabanninsu har gobe a zauna da su su yi hankuri su faɗi menene su san cewa najeriya da ta fi karfin kowane mahallu wannan nasarar bai isa ba a ce kuma sai an nemi shugabansu tunda ba batun sulhu sa aka ci nasarar ba kaji shekau ya hito me ya ce ya ce yana nan daren to to to kaji an gama A can gefe guda kuma mahalarta taron ne suka yi korafi akan halin rashin ababen more rayuwa da suke fama da shi. Da farko ga shugaban matasan kabilar ta kambari Balabi Tajir. Yanzu nan wurin yadda yake nan wallahi ina ga maka in ba irin ku da samu damar zuwa nan ba wani in ka gaya mashi akwai lokaci mai irin wannan abu ba sai da ya ji shi a takarda amma ya leka da ya kawo rafin nan ba zai yadda ya ketara ba ga irin wannan taron yana faɗa ma duniya don su zo a za a dibi irin yanayin da muke ciki kaga zai taimaka mana shi ma shugaban karamar hukumar ta agwara da ke cikin jihar Niger honorable jafar muhammad ali ya ce matsalar rashin gada a kogin zamare na ci masu tuwo a kwarya wannan gada idan allah sa aka yi ta daga nan harbin republic zuwa ibadan duka ba wani wahala komai zai tafi saboda haka wannan magana gada da hanya abu ne wanda yake da muhimmanci gare mu kuma na neman alhorma gwamnati ta sa hannu a ciki makaɗan gargajiya na kabilar kambarin dai sun baje kolin su a taron olive ubanna a ƙarshen taron dai an ƙaddamar da wani littafin da aka rubuta a cikin harshen ingilishi wanda ke ɗauke da tarihin ƙabilar takambari da a yanzu aka bayyana cewa yawansu ya kai miliyan shida a najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Hoton Mauli bai fice gaida Mustapha, za mu kawo muku shirin da rashin ta yi kamun nan sai ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji. ana tare sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama ga salihu garba da shirinmu na gaba ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka ka kashe su ta hanya mai kyau jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da shiga sabuwar shekara allah ya ba mu lafiyar jiki da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke muku maraba da sake kasancewa a wannan filin namu. Yau za mu duba baya mu tunawa kama abubuwan da muka kawo muku kamar yadda Malam Bahaushe ya ce waiwaye adon tafiya. Bara kasar Najeriya kamar wasu kasashen duniya ta yi fama da taɓarɓarewar tattalin arziki wanda ya jefa jama'a ƙasar cikin kuncin rayuwa. Shirin da rashin ta yi ya kawo muku masana daban-daban a kan tattalin arziki da suka yi mana bayanai da dama a kan yadda za a shawo kan lamarin. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da muka kawo muku. Na farko shi ne Alhaji Khalid Ismail wanda ya bada shawarwari yana cewa. Abin da yake da ban mamaki a cikin tattalin arzikin Najeriya akwai wani bangare da ba a kallon shi ne bangaren arts and culture. wanda a nan ake tela a nan ake hula a nan ake takalmi design a nan ake duk kayayyakin da ake a najeriya matasa ke yin su to wurin nan kuma da mutane na da kuɗi wanda ke da riga uku zai iya siyan biyar uku nan da zai kara an samar da wani aiki ne to haka za a zauna shugaba buhari ya gaggauta samar da kwamiti da zai zauna ya fitar da marshal plan musamman da yake an sa solomon dalon a matsayin minista na matasa a kwallo akwai aikin yi a drama wasan kwaikwayo akwai aikin yi a kasuwa ta yaya ba za a sa manyan 'yan kasuwa duk wanda yake da jarin kaza a ɗauki mutum ɗaya a bashi a matsayin yarinsa a gwamnatance ba manya-manyan kasuwoyin duk najeriya da ƙarfin tsiya kowane ɗan kasuwa a bashi mutum ɗaya a raba zaman banza tunda wani bai da hanyar da zai je ne sannan kafin a ba su a shirya musu training su san abin da za su je su yi wannan a wasu kasashe an gwada kuma a ƙarshe ina kiran hankalin musamman mu masu sharhi waɗanda muke ba gwamnati shawara mu ma sai mun canza salo Ban da bambanci gaskiya ta zo a faɗe ta su ko mahukunta su gane cewa ana faɗa musu ne ƙasar nan namu ne a jiya wata gwamnati ne a yanzu gwamnatin mutane ne to gwamnatin mutanen nan suna da aiki ja wajen samar da ayyukan yi duk kasafin kudin duniya da aka an yi shi ne da girgira sabon aiki to idan kai kasafin kudi ba sabon aiki to wannan gwamnati ta kasa to gwamnatocin jihohi su sani gwamnatin tarayya ta ƙara sani akwai nauyi mai girma ba wai aiki ne na white collar job zan zo na office ba ba ne aiki ba aiki shine sana'o'i wanda za su ta haɓaka kuma suna taimakon tattalin arziki da haraji. Shi ma Alhaji Kasimu Kurfi, sharhi ya yi a kan taron tattalin arziki da shugabannin Najeriya suka yi. Na farko dai shi ne kamar yadda ka sani. Eh. Shi arziki yana bi ne a duk duniya an maida ta, ta zama tafin hannu, inda duk ta ga dama nan arziki ke shiga kuma ya faɗaɗa. Kwarai. To in ka diba shekarar da ta wuce mhm. ta hijira 2015. To. Tattalin arzikin da ake shigowa a nan ƙasa a zuba shi sai da ya faɗi ƙasa da kishi hamsin da hudu bisa ɗari. Ƙasa da nawa? Kishi hamsin da hudu bisa ɗari. Ya faɗi. Misali, eh, hijira dubu hudu. Abin da ake kira direct foreign investment wanda suke shigowa su sa kudadensu. Eh daga waje. An saka mana biliyan 20.8. To. Amma kira alif 215. Mhm. Sai kudin nan suka yi ƙasa suka dawo biliyan 9.6. Kacal. Kacal, kaga mun yi asarar kishi 54. Eh kwarai. To kuma ana ganin abin zai ci gaba wannan shekarar. don me zai ci gaba ai abin da ke sa mutanen ƙasar waje suna subuwar kuɗi shine ka zo masu da mafita cewa a yadda za a yi mutum ya shigo da kuɗin shi kuma ya juya ga yadda zai fita wannan hanya har yanzu ba a buɗe da ta ba yadda za ta gamsar da mutanen ƙasashen wasu turka shigo da kuɗaɗensu. o kana cewa gwamnati ba ta faɗaɗa hanyar da mutane za su iya kawo kuɗinsu ba. ba a yi ba. a menene gwamnati ba ta yi ba kamar me da me misali abin da ke sa mutanen kasoji suna shigowa da kuɗi akwai abin da muke kira economy policy to ka zauna ka yi dinga-dinga ga abubuwan da kake so ka yi ga kuma ta hanyar da kake so su shigo eh wannan yanzu baka da wanda zai yi to ce ma ga dinga-dinga inda gwamnati ke son a shigo da kuɗin nan ga yadda za a shigo da su barin baka misali fannin noma nan gwamnati suna cewa dole a fadar fannin noma mm-hmm. wanda matakai ne gwamnati ta zo da su wanda da da mutanen kasar waje su shigo da kudaden su sa a fannin noma cewa kuma za su ci riba kuma za su iya riba su Wato, wato kana nufin ba a, kayyade ko kuma a yi bayani dala-dala. daidaita su ba gwamnati ba ta daidaita su ba yadda ta eh. zo da su filla-filla kowa ya karanta ya gama mafita. Yawwa. tattalin arzikin ana cewa muna da abin nan tattalin arziki na ƙasa wanda za a iya tonowa kala-kala. Ma'adanan ƙasa. Amma wane eh amma ina ina ina ina yake ga wani tsari ne gwamnati ta zo da shi wanda in ka bata shi a faifai mutanen ƙasa waje za su yadda su gamsu da cewa lallai Najeriya shi ne za ka shigo ka sa kuɗin ka kai wannan fannin. so abin wuce ka ce ga abin da kake so ya kamata ka biyo shi da dokoki wanda za su gamsar da mai shigo da kuɗi shi ya ce lallai nan ne mafita wannan shine matsalar mu guda ɗaya kenan na biyu mhm. eh, kuma da lokaci shi wanda zai shigo da kuɗin shi zai shigo da kuɗi ne wanda yana ba to yana da wuya in ce ma ka shigo da dalar amma zan saye ta akan naira ɗari biyu a farashin gwamnati. Mm-hmm. Bayan a waje za ka iya saida ta ɗari uku zuwa ɗari hudu. A waje? A waje. Kaga wannan zai rinna mai shigo da kuɗin shi shigo da kuɗin shi don shi ba naira zai shigo da ita ba. Ko da ko kai mai alkawarin cewa idan ka ci riba ka in za ka yi ta kuma yadda ka shigo da ita haka zan saida ma. Amma matsalar ma wannan ba tabbaci ba ne ba. ina hmm. iya shigowa da kuɗi na yanzu na karyar da su na sai da ma ɗari biyu maimakon sai da shi ɗari uku ko ɗari hudu gobe ina son hito ka ce baka da kuɗi hmm. to ga kenan in ina son shi a wannan lokacin sai na koma waccan farauniya hanyar inda zan sayan hidda shi kuma in zan sayi shi zan sayi shi da cada. na ƙarshe shine alhaji adahama wanda ya batu akan haɗin kan jihohin arewa dangane da kasuwanci kuma dole mu tashi tsaye mu nemi dogaro da kanmu maganin man fetur mu ɗauka ma babu shi mai mafita muna da aikin noma muna da gyada muna da auduga muna da liɗi muna da abubuwa muna da hanga fighting commodities wanda a gaba ɗayansu su abinci ne maganin yunwa ne tun mun da muke da waɗannan banda ma ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa wanda kwakulo su zamu mu kai wani gu amma ga na gida mu samar da kasuwar gida to muhimmin al'amari shine mu nemi haɗin kan gwamnati mu cewa mu masu masana'antu a ƙarfafe mu a sai kayan mu mu kuma mu je mu siyo a wurin manoma mu sarrafa shi mu kai kasuwa amma matukar ba za a sai kayan da aka yi a Najeriya ba to dole fa sai an siyo daga wani guri nan bukatar dala za ta taso kuɗin mai ne zai taso to babu kuɗin mai babu dala sai kaka za a iya cewa baka ƙarin guya misali ya ka fahimci yadda mutane suka ɗauke. To ai na ji daɗi ne saboda matasa ne maganar al'amarin ƙasar nan yanzu na matasa ne idan mu yayyansu da iyayensu sun kirawo mu sun ce me muka sani mu sanar da su sun nuna mana suna da niyyar su ji maganar manya kenan. kuma sun nuna mana cewar siyasar jam'iyya ba tattalin arziki ba za ta kai mu ko ina ba shekara goma sha shida aka yi ana siyasar jam'iyya zalla mu a arewa mu muka rasa aka zo ana siyasar kuda a arewa muka na kallo aka rinka yin siyasar kiyashi a kudu kiyashi in yi tafi neman in ya tafi farauta in ya gano wani abu tafiya yake wagaya ya zo ya dauki yan uwansa a dauki mushin da aka dauka ko halal ne ko haram a dauka a kai gida amma shi dan arewa in ya je samu mukami siyasar kuda yake yi shi zai ci ya dimma dimma ya zo ya yinka yafa mutane yana ba su su neme shi su rasa ya tafiyarsa mu yanzu so muke yi yanzu a zo a samu siyasar tattalin arziki matasan mu su yadda cewar yanzu kuɗin mai ya ƙare kuɗin da ake basu ana basu kuɗin kaza kaza saboda siyasa babu shi yanzu to yanzu za mu ga suwaye shugabanni shugaban da zai nemo kuɗin da zai aiki da shi mu a gurin shine shugaba mm. ka daɗe kana maganar siyasar tattalin arzikin na shekaru da dama da suka wuce amma kamar mutane masu ra'ayi naka kuma a lokaci guda suna kokawa da yadda gwamnoni suke baku ciwon kai wajen fahimtar inda kuke so a dosa wai yanzu ai shekara ɗaya da canza gwamnati yaya alakar waccan alƙibla da kuke so arewa ta kalla da kuma yadda gwamnonin yanzu suke kallon wannan tsari na to ai da ma gwamnonin da da aka yi na arewa ai su suka murkushe arewa ko suka taimaka wajen murkushe arewa domin ba sa yin siyasar tattalin arziki siyasar jam'iyya zalla suke yi saboda akwai siyasar mai akwai kuɗin mai to yanzu gwamnonin yanzu na wannan shekara ɗaya babu kuɗin man saboda haka yanzu za mu tantance wani gwamna ne mai kwazo wani gwamna ne dan abin da isamu zai saka shi a wajen tattalin arziki kamar yadda buhari yake yanzu to shi a garinsa me zai yi ba da gudunmawa wajen a ce a sai audu kayan da aka yi da audugar najeriya a asibitoci a sai bargunan da aka yi a najeriya a makarantu a sai man da aka yi na gyada da an a ce shi za a ciyar da 'yan makarantar mu shi za a ciyar da duka wanda gwamnati za ta yi gwamnati ta fara sa kudinta tana sayan kayan da aka yi a Najeriya. Rikari da abin da ya sa nema wannan magana shine mutane dama sun yarda cewa abin da gwamnatin tarayya za ta yi ba lallai tasiri ba idan ba su tafi layi ɗaya. da gwamnoni ba tun da yawancin tattalin arziki na ƙasa wanda yake taɓa talaka kai tsaye yana hannunsu. To ashe yasa na gaya maka yanzu za mu tantance su waye shugabannin ƙwarai sai koyi da shugaban ƙasa Buhari yana ƙoƙari ya farfaɗo da masana. To jama'a kaɗan kenan cikin abubuwan da muka kawo muku a shekarar 2016. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan shirin na shekarar sha 2017. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu wanda ya daidaita mana sauti ni salo garba ke maku fatan alheri a wannan sabuwar shekara da ubangiji allah ya kama cikinta Sakon sabuwar shekara da shugaba Buhari ya aike wa 'yan Najeriya yana daga cikin batutuwa da wasu jaridun kasar suka mai da hankali a kai. Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust wacce ta ɗauko labari kan sakon sabuwar shekara na shugaba Buhari. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci tsagerun Naja Delta da 'yan ƙungiyar Shi'a su rungumi zaman lafiya maimakon fito na fito da hukumomin tsaro musamman ga tsagerun Naja Delta. Shugaban ya ce ya dace su rungumi ɗabi'ar tattaunawa maimakon kai har-hare kan cibiyoyin man fetur. shugaban a sakon nasa na sabuwar shekarar miladiya ya buƙaci 'yan shi'a su rika mutunta dokokin tsarin mulkin najeriya don gwamnati ba zai yi wasu na ƙirƙiro ƙasa a cikin ƙasa mai 'yancin kai ba hakanan shugaban ya juya kan jami'an tsaro da umurtarsu su rika amfani da ƙa'idojin doka wajen ɗaukar mataki kan nau'o'in waɗannan 'yan najeriya hakanan jaridar ta kawo labari kan nasarar da sojojin najeriya suka ci a kan boko haram an miƙa wa shugaba buhari tutar helkwatar boko haram babban hafsar rundunar sojan ƙasa ta najeriya lieutenant general tukur yusuf burtai ya miƙa tutar da aka ɗauko daga kam zero helkwatar ƙungiyar boko haram da jami'an najeriya suka ce sun kwace daga 'yan ƙungiyar wannan na ƙara ƙarfafa ayyana nasara kan 'yan ƙungiyar da hukumomin abuja suka yi sai kuma jaridar leadership da ta kawo labari kan takaddamar mukamin mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ibrahim magu ba mu kori magu ba gwamnatin najeriya ta musanta labaran yanar gizo da ke cewa shugaba muhammadu buhari ya kori shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ibrahim magu daga kan mukaminsa musantawar da yana kunshe ne a sakonnin dandalin twitter da mai taimakawa shugaban kan yada labaru garba shehu ya fitar Ita kuwa jaridar Bangar ta kawo labari ne kan matakin da shugaban Amurka Barack Obama ya ɗauka kan Rasha. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya kori jami'an diplomasiyar Rasha 35 da rufe wasu gidajen 'yan diflomasiyyar don zargin kutse cikin lamuran zaben shugaban Amurka da Donald Trump ya lashe. Hakanan Amurka ta ƙara takunkumi kan ƙasar Rasha bisa wannan sabon zaman doya da manja da suka shiga. Rasha a nata ɓangaren ta yi buris da wannan mataki. da nuna ita ma za ta ɗau matakan ramakon gayya ana ganin shugaban amurka mai jiran gado donald trump na hulɗa ta kudda da shugaban rasha vladimir putin ita kuwa jaridar disney ta ba da labarin barazanar da shugaban gambia yaya jami ya yi inda take cewa yaya jami ya kushe ecowas jami wanda ya ki sauka daga kujerar mulki bayan ya sha kaye daga adama baru ya zargi kungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas da neman haddasa yaƙi a ƙasar ita kuwa jaridar punch ta ba da labari ne mai taken gano kayan sarkin ɗan sandan da aka kashe rundunar soja ta shida da ke fatakod a kudu maso kudancin najeriya ta ba da labarin gano kayan sarki na jami'in 'yan sanda dsp alkali muhammad da 'yan banga suka kashe da hadiminsa a maimaita zaben jihar rivers sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya karfe biyu da kusan minti ashirin da bakwai sashen hausa na murya amurka ke magana ga filin ra'ayi daga bakin mai shi assalamu alaikum mai magana kayan kansila dan modi mandela shagar lokacin sokoto najeriya ina taya al'ummar musulmin duniya murna sabuwar shekara allah ya maimaita muna allah ya kawo gwamnatin najeriya da gwamnatin jihar sokoto mafita ta taimaki talakawanta alhamdulahi dan mori ka shiga sila mandira da local government mai magana a musu mogal daura rijiyar daɗi jihar kudaje ko barko da daura cikin jihar katsina ina kira ga mai girma shugaban kasa alhaji muhammadu buhari don allah dan annabi ka daina ba gwamnoni kuɗaɗe domin su taimaki talaka na rantse da allah ba su taimakon mu daga su sai 'ya'yansu mu dai shugaban ƙasa muhammadu buhari mun san kana mana adalci amma wallahi allah gwamnonin nan ba su tausayin mu ba su da imani yawancinsu dan allah dan annabi ka dinga mana ƙoƙari daga sama abin yana zuwa gurin talaka amma na rantse da allah wannan gwamnonin yawancinsu ba su da imani ina maka fatan alkhairi shugaban ƙasa alhaji muhammadu buhari ka ga musu mogal da wurare jadda da kofa da jihar katsina to ma da lamun zo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice sa'a guda kafin a shiga sabuwar shekara ƙasar turkiyya ta fara kirga gawakin mutane da aka kashe a wata mashaya a gabar tekun birnin istanbul a can ƙasar syria kuma masu lura da harkokin ƙasar sun ce ɗaruruwan farar hula ne suke arcewa daga ƙauyukan da suke kusa da babban birnin ƙasar a jiya lahadi yayin da aka ci gaba da fafatawa kwana uku a jere kenan tsakanin sojojin gwamnati da mayakan ƙungiyoyin 'yan tawaye da dama da suka hada hadda waɗanda suke da alaƙa da 'yan jihadin ƙungiyar alka'ida da ba su cikin ayyana shirin tsagaita buɗe wutan da aka yi a makon jiya. to ma da Allah gaishe ki da haka Allah kawo karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin ilimi garkuwar dan adam da Yusuf Aliyu Haran da yake shiryawa ya kuma gabatar kamar nan a madadin Juma'a da ta yana gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shirye mu da ma injiniya Charles Howells da ya riga masa a nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zaba lafiya